الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا وبعد السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته kamar yadda mai gabatarwa ya bada hakuri na fara taro latti muna kara bada hakuri akan wannan kuma muna maraba da kowa da kowa kasancewar da sabon da ya isa ga mutane an ji maudu'in za a yi magana a kan shi yau wato shi ne zaɓen shugabanni muhimmancinsa da ƙa'idojinsa mai gabatar da wannan mai magana akan wannan maudu'i bai buƙatar gabatarwa dr masu ibrahim sanane ne kowa kuma alhamdulillahi wayanda suka san shi sun sani yana daga cikin malaman da Allah ya taimaka muna da su waɗanda ke wani tsari da ake cima islamization of everything wato kusan duk al'amari ya zo za a ga akwai fuskar da musulunci yake kallon abin Hata da abubuwa na yau da kullum malam zai iya tunawa lokacin da ya dawo karatu saudiya ya zo mana da lokacin an ce picnic ko party duk sai ka gaba abin damuwa ne kamar wani abu da na gayu kawai sai zo da wani suna ya ce wai rihila sai mu je nan cikin daji gonakin nan lokacin duniya na da wanzan daɗi mu samu ya itatuwa da abubuwan ciye-ciye a ci a karanta tarihai da abubuwa ne masu daɗi wanda wayannan abubuwan gaskiya ni kaina personally sun taimaka min don ko baya wannan lokaci malam bai sani ba na ta daukar iyali na muna zuwa na zuka hashiyoyin yabo muna da hila muna dawowa saboda haka abinda ke gaban mu <laughs> na harkar wannan zaɓe na shugabanni da ke tafi na siyasa da yawa kamar da mutane suka sani akwai jahilci wato an jahilci ita kanta ne siyasa ɗin to alhamdulillah sha Allah muna fatar yau malam zai wayar muna da kai akan abin da ya shafi zaɓe a fuska ta musulunci sannan kamar da muka sani musulunci komi yana da ka'idoji a kansa to shi kan shi zaɓen yau in Allah ya so za a fito mana da ka'idoji na yinsa gwargwaron hali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 a nan sakkwato babban birni a wannan dare na juma'a wanda shine dare na ƙarshe a watan januwari shekara ta 2019 kuma shi ne dare na 25 cikin watan jimadar hula shekara ta 1440 bisa gayyatar da ƙungiyar jama'atul musulmin, ko kuma harsashin jama'atul musulmin wato jama'atul musulmin foundation ta yi ma al'umma domin a taru a tattauna kan matsala da ta shafi abin da muke fuskanta kwanan nan shine zaɓen shugabannin da za su ja ragaman mulki a ƙasar nan da waɗanda za su wakilce mu a majalisu daban-daban a shekaru hudu masu zuwa in Allah ya sa muna cikin masu rayuwa to babu shakka jama'atul musulmin ta yi tunani sosai kuma ta saba da irin wannan mubadara cewa duk abin da ya taso a nemi jama'a a tattauna a ji fuskar musulunci a kansa idan matsala ce a samun mata mafita idan abu ne da yake buƙatar a ɗauki haɗaɗɗen matsayi kuma a ɗauka kamar yadda mai gabatarwa ya faɗi sha'anin zaɓe na da muhimmanci ga rayuwarmu gaba ɗaya wanda ya shafi addininmu ya shafi tsaron rayukanmu ya shafi lafiyarmu ya shafi iliminmu ya shafi tattalin arzikinmu ya shafi komai da komai namu da haka ba abu ne wanda zai yi a ce an yi shi ba tare da musulmi sun san matsayinsu a cikin shi ba domin musulmi komai nasa yana cikin addininsa kamar yadda Allah tabaraka ta'ala ke cakul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin sallata yankana rayuwata da mutuwata ma'ana komai da komai nawa to na Allah ne ubangijin talikai ma'ana bani ni yin sai tare da sanin abinda ubangijin roke sarki yake so in yi a cikinsa Abin da nake so in fara da shi ka wannan matsala ta zaɓe shine jawo hankali ga cewa akwai bambancin zaɓe da demokradiyya wato in za mu yi maganar zaɓe za mu yi maganar zaɓen da yake ƙarƙashin demokradiyya ne babu shakka amma fa zaɓen ba shi kaɗai ne demokradiyya ba wani tsari ne wanda yake kisantaka da addinin musulunci kamar yadda ya zo a masu'atul adiyani wal mazahib al mu'asira مجلد نبيو عندما مجال الديمقراطية يكتشى ولا شك في أن النظم الديمقراطية أحد صور الشرك الحديثة في الطاعة والانقياد أو في التشريع حيث تلغى سيادة الخالق سبحانه وتعالى وحقه في التشريع, في التشريع المطلق وتجعلها من حقوق المخلوقين والله تعالى يقول ما تعبدون من دونه إلا أسماءً سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون yace babu shakka tafarkin dimokuraɗiyya yana ɗaya daga cikin nau'o'i na shirka ta zamani wajen biyayya wajen miƙa wuya wajen kafa doka saboda me yace saboda a demokradiya an yi watsi da haƙƙin Allah subhanahu wataala na waɗannan al'amura gaba ɗaya an mai da su kacokan ga talikai ma'ana shi musulmi a wurinsa wanda ake wa ɗa'a wanda ake wa biyayya wanda yake kafa doka shine Allah to a demokradiya an ce a'a abinda duk mutane ke so to shi za a yi ko ya saba mana Allah babu komai sai ya kawo ayoyi guda biyu da ɗaya wanda yake suratul yusuf suratul yusuf karanta da kuma ta suratul an'am wanda duka a cikin su Allah ta'ala na ta inal hukmu illa lillah ba wanda yake yake hukunci sai Allah to kun ga anan shi tsarin demokradiya tsari ne da ya dogara ga son zukatan mutane kuma duk abin da mutane suka taru suka ce shi suke so ba a la'akari da kyawunsa ko muninsa ba a la'akari da sa ko haramcinsa wuri na biyu inda demokradiya ta sha bamban da musulunci shi ne inda take daidaita kowa da kowa a dimokuraɗiyya kowa na iya zaɓe kowa na iya jefa ƙuri'a kowa na iya hawan mukami ba tare da la'akari da kusancinsa ga Allah ko nisansa ba ba tare da la'akari da wato basirarsa da hankalinsa da shekarunsa da ƙwarewarsa ba kowa daidai yake da kowa wannan shi ma saba ma musulunci Allah ta lana cewa hal yastawi al-a'ma wal basir afala tatafakkarun mai gani da makaho suna dai ba ku hankali ba ku duba a wata ayar wa ma yastawi al-a'ma wal basir والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون مكاهو da mai gani ba su dai mumini mai aikin kwarai bai ɗaya da wanda baya aikin kwarai Allah ce amma kaɗan ne kuke faɗaka kun ga waɗannan wurare guda biyu muna fahimtar cewa musulunci ya sha bamban da dimokuraɗiyya baka dimokuraɗiyya wani tsari ne da Allah ya ƙaddari zuwansa a wannan zamani da muke ciki ba zan yi magana kan tarihin dimokuraɗiyya ba na taɓa muhabara a nan sokoto akan dimokuraɗiyya da tarihinta da tuwasunta turakunta da sauransu yanzu maganar mu ita ce wani tsari ne da Allah ya kaddare zuwansa a ƙasashenmu kuma ya samu goyon baya da ƙarfafa wanda ya mamaye ƙasashe masu ɗimbi yawa kuma yana da niyyar da mamaye duniya ga baki ɗaya amma tsari ne da tushensa shirka ne cewa wani ke da iko ba Allah don haka ba tsarin musulunci ba ne to amma tare da haka idan aka yi la'akari da sauran tsare-tsare na duniya waɗanda ya adam ke tsara ma kansu babu wani tsarin da yake da kusanci da musulunci ga manufofinsa kamar na demokuraɗiyya babu wani tsari wanda turakunsa su ne musulunci ke so ya kafa fiye da na demokuraɗiyya misali suna cewa manya-manyan manufofin demokuraɗiyya guda biyar ne na farko samar da nagartaccen shugabanci mai kula da haƙƙin jama'a kunga wannan yana cikin mai mai marfofin addinin musulunci shi ya samu aka aiko annabawa don su zamo jagorori waɗanda ke kiyaye haƙƙin jama'a su isar da sako ga mutane na biyu daga cikin manufofin dimokuraɗiyya samar da zaman lafiya tsakanin mutane to kunga addinin musuluncin kansa addini ne da ya zo don ya amintar da mutane ya hana fitina ya hana tashin hankali ya hana kashe-kashe na uku daga cikin manufofin demokuraɗiyya samar da yanci da walwala a tsakanin mutane addinin musulunci shi ma yana hana a takura ma mutane yana hana a kuntata masu rayuwa yana hana a bautar da su matasta abattumun nasa wa qad waladatkum ummahatum ahrara kowa da ake haifuwarsa ya aka kuka mai da mutane bai na hudu daga cikin manufofin demokradiya wato samar da adalci da ba kowa haƙƙinsa ga wannan shi mana cikin mai mai manufofin addinin musulunci na biyar haɗa kan jama'a su zama al'umma guda wadda ke bunƙasa ƙasarsu da ci gabanta wannan shi ma in kuka lura duka waɗannan manufofin addinin musulunci wato ya zo da su kuma ya tsayar da su to a waɗannan manufofin demokradiyya ta tafi kafaɗa da kafaɗa da addinin musulunci abin da ya yasa nake wannan magana ina so mu bambance maganar zaɓe da maganar tafarkin demokradiyya za mu zo ga maganar zaɓe yanzu bari mu yi maganar shugabanci shi kansa na waɗanda ake zaɓa a addinin musulunci shugabanci wajibi ne ma'ana dole ne kowace al'umma ya zan tana da jagora shi yasa ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya wato ainihin saukar da shugabanci har ga mutane uku waɗanda suke tafiya su bar gari ya ce su shugabantar da wani a cikinsu shi yasa addinin musulunci ya sanya duk da salloli da muke yi suna da jagoranci duk sallah salawatul hams a ko'ina za a yi an ce limai ya shiga gaba ma ne da haka al'umma ba a yadda ta zauna kara zube ba shekul islam ibn taimiyya rahimahullah yana cewa yajibu an ulama anna wilayatan nasi min a'zami wajibatid din bal la qiyama lid-din wala dunya illa biha yace yana ya wajaba kowa ya sani cewa shugabancin mutane na cikin manya-manyan wajiban addinin musulunci yace kai addini ma bai tsayuwa ba shugabanci duniya ba ta tsayuwa ba shugabanci ya ci gaba da tafi har yace fal wajibu ittikhadhu al imarati dinan wa qurbatan yutaqarrabu biha ila Allah wajibi ne wanda aka ba shugabanci ya dauke shi addini ya dauke shi hanyar neman kusanci zuwa ga Allah muhimmancin shugabanci yasa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafin su himmatu ga yi ma manzo Allah sallallahu jana'iza a kwantar da shi a kabarinsa a inda ya yi umarni sai da suka tsayar da wa'a shugaban da zai jagoranci wannan lamarin ma'ana kafin a yi jana'izar annabi sallallahu alaihi wasallam sai da aka naɗa khalifan da yake bayansa abubakar siddiq radiyallahu anhu arda idan muka zo ga maganin zaɓe na shugaba muka ɗauko daga talitalin tarihi za mu ga akwai wasu lokuta da Allah tabaraka wa ta'ala da kansa ya naɗa ma mutane sarkin da zai jagorance su <clears throat> muka duba a suratul baqara isar talut da jalut Allah ta'ala na ta'alabtar ila al-mala'i min bani isra'ila in ba'di musa iz qalu li nabiyyin lahum mub'as lana malikan nuqatil fi sabilillah hazo inda yace iz qala lahum nabiyuhum inna allaha qad ba'atha lakum talut malika Allah ya aiko muku sarki da zai jagorance shine talut to amma in muka dibi rayuwar addinin musulunci a zamanin annabi sallallahu alaihi za mu ga cewa koyaushe yakan naɗa wakilan da za su wakilce shi sha'anin da'awa a sha'anin shugabanci na jihadi da sauran al'amura amma duk abin da ya shafi a jagoranci mutane a yi mulki a kansu to annabi sallallahu alaihi wasallam kan bar ma mutane zabi da kansu su a kullum idan annabi sallallahu alaihi wasallam zai sa jagora yakan dibi waye fi cancanta shi yasa nada wanda ya cancanta ma amana ne annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin bukhari yana cewa idza duyyi'at al-amanatu fantazir as-sa'a in aka tozarta amana to ka jira zuwan alkiyama mana yana cikin alamomin tashin kiyama a tozarta amana qalu kaifa ida'atuha ya rasulullah suka ce manzo Allah ya ake tozarta amana yace idza usnida al-amru ila ghairi ahlihi fantazir as-sa'a idan aka jingina al'amari ga wanda bai cancance shi ba ma'ana aka ba da jagoranci ga wanda bai dace ba to ka jira alkiyama shi yasa za ku ga waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya naɗa su yi wasu ayyuka waɗanda za su wakilce shi wani akan dibi sa ne abdullahi ibn zaid shi ya mafarkin kiran sallah amma da annabi sallallahu alaihi wasallam zai naɗa ladan sai ya naɗa bilal sai ce alqiha bilalan Au alqiha ila bilal fa innahu anda ka sautan koya ma bilal abin nan da kai mafarki yayi kiran sallah da shi domin ya fi ka murya kun ashe a kiran sallah ma sai da aka dibi wa yake da muryar da ta dace a khaybar da annabi sallallahu alaihi wasallam yazo yana neman wazai zai nada ya duba ko ya dace ina ali bin abi aka ce bai da lafiya ido sai yana ciwo ya sa aka zo da shi ya masa tawada ya samu sauki ya ba shi tuta zaɓe ne na wanda ya dace lokacin da annabi sallallahu alaihi son ya aika jakada a madina mus'ab bin umair ya dauka zaɓe ne na wanda ya dace a ƙarshen rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya naɗa runduna wadda aka ta cece ku ce a kanta ita ce rundunar usama wadda yake ta je ta yaƙi rumawa me yasa aka yi cece ku ce ƙarshen rayuwar manzo Allah ne rundunar ba ta ma bar madina ba sai manzo Allah ya cika amma manzo Allah da gangan ya zaɓo usama yace kuna suka game da shugabancin usama kuna ganin sa yaro yace lokacin da na naɗa mahaifinsa ma haka kuka ce yana so yace na san abin da ya sa na zaɓe shi yasa duk yawan waɗanda ke bada da shawarar a dakatar da wannan rundunar ko a canza usama sai da na abakar bai saurare su ba yace yadda manzo Allah na ta za ta tafi kuma haka suka je Allah ɗauke su ke kaddari ba wani yakin da suka yi amma sun samu ma daular musulunci nasara saboda me saboda lokacin duk duniya labari ya watsu cewa manzon Allah ya cika da haka an ɗauka sa ya kare sai aka ga rundunarsa za ta je ta yaki su fafawas don haka sai duk duniya ta kamu da tsoron musulunci da kwarjininsa da haifarsa wurin hijira ma kun ga annabi sallallahu alaihi yana da abokai da yawa yana da almajirai da yawa yana da mutane iri iri sadaukai jarumai, ko da niri ake so amma da gangan ya zaɓi sayyidina abubakar to a lokacin da manzo Allah yake naɗawa yana la'akari da kowa abinda ya kware gare shi ko shi kuma manzo Allah daki daki ya san kowa abinda yake wannan na cikin qualities da shugaba ya zan talakawansa mabiyansa waɗanda ke ƙarƙashinsa ya san kowa inda ya ƙware inda yake da ƙarfi inda yake da rauni kun ga gadon salasu yana cewa abin nan arham ummati bi ummati abubakar wa ashidduhum fi amri lahi umar wa asdaquhum haya'an usman wa alamun bil halali wal harami mu'ad sai ce wani kulli ummatin amin wa afraduhum zaid ibn sabit wa aqra'uhum ubay ibn ka'ab wa li kulli ummatin amin wa aminu hadhihi al-umma abu ubay ibn jarrah ga kowa an san matsayinsa an san abin da yake iyawa to duk inda kaga annabi ya nada da kansa in ka duba zaka ga wani abu ne da shi za a wakilta amma lokacin da mutane su za a shugabanta to annabi sallallahu alaihi wasallam yakan bar ma mutane dama su zabi da kansu a lokacin da aka zo bai'atul aqaba an cimma wata matsaya da aka tattauna tsakanin manzo Allah da jakadu su 72 70 maza biyu mata da suka zo daga Madina abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu inna la nadri man azina minkum fi zalika mimman lam ya'zan farji'u hatta yarfa ilaina uku. yanzu duk an yi magana da mutane kowa ya faɗi albarkacin bakinsa ba mu san tsayayyen ra'ayinku game da wannan yarjejeniya da muka cimma ba ku tafi ku koma ku tattauna urafa'ukum al'arif kamar a ce hakimi ko mai anguwa masu unguwanninku su zo mana da bayanin ra'ayinku kaga ashe ya mai da al'amari game ga waɗanda su da kansu suka zaɓe su a lokacin da delegate na hawazin suka zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abu wannan magana ita ce a lokacin da aka bayar aka babin da ce akhrij minkum 12 naqiban yakunun ala qaumihim bima fi magana da kawo ta farko ta ta abin nan hawazin ce amma abai atul aqaba cewa ku tafi ku zaɓi mutum goma sha biyu ku kawo min waɗanda su ne za su rika jagoranta kaga ba shi ya zaba musu ba su suka zaba da kansu to wannan yasa lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam zai cika yayi ta taraddudi ya tsayar da wanda zai halifance shi ko ya bar mutane su zaba duk lokacin da ya yunkurin ya tsayar sai kuma ya ga cewa ya fi son ya bar mutane ra'ayinsu aƙalla sau uku lokuta daban-daban annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi yunkuri ya fito ƙarara ya ce ku naɗa abubakar ko ya ce abubakar shi ne khalifa na akwai ranar da ya ce mana na aisha id'i li abaki wa akhaki aktub lakum kitaban la yakhtalifu an-nasu alaikum ba'di ki kira min babanki ki kira min dan uwanki zan rubuta muku takarda don kar a samu sabani bayana wata takarda zai rubuta zai ba da wasici cewa shine khalifansa sai kuma da yace wa ya'ba Allah wal mu'minuna illa Abubakar kai Allah bai yadda a nada wa Abubakar ba kai mu'minai ma ba za su zabi wani ba sai Abubakar Da haka bari mu bar su da ra'ayin su yanzu su ke zaɓin da kansu haka ya faru ranar alhamis kwana hudu kafin cikawarsa da ya ce a kawo masa takarda yana so ya rubuta wannan magana Za aka dan samu sabani cewa zafin ciwo ya annabi eh, ciwo ya annabi zafi ba sai ya rubuta ba sai aka dan yi ce-ce ku ce sai ce ku tashi ku tashi ku tashi bai sake dawo da wannan maganar ba don haka ko da annabi sallallahu alaihi wasallam ya cika to babu wani tsayayyen wanda ya ce a nada duk da yake ya nuni ya gudi alamomi manya-manyan abubuwan da shugaba ke duk abubakar aka sayansu shi aka daɗa liman sannan wata ta zo ta yi tambaya ya ce ki tafi ki dawo lokaci kaza ta ce in ban same ka ba ba tana nufin kamar in lokaci ya yi sai ce ki samu abubakar kenan shi aka da alƙali sannan shi kaɗai ne wanda annabi ya daɗa ya hajji a madadinsa to kun ga ashe manya ayyukan da shugaba ke yi wa aka sa don haka nuni ne wanda aka ce ishi mai hankali su a takaice muna iya cewa babu wani nasi karar da annabi sallallahu alaihi ga wanda za a nada don haka ya bar mutane su yi zaɓi amma sun yi zaɓi bisa ga hasken nunin da ya yi masu sai aka nada sayyidina abubakar wa'anda suka nada sayyidina abubakar ba su da yawa kalilan ne amma martabarsa da cancantarsa da zaman ba wanda yake kafaɗa da kafaɗa da shi yasa ba a samu kowane irin saɓani ba da aka naɗa shi shi yasa sai umar yake cewa kanat bai'atu abi bakrin falta wa qallahu sharraha kai sai faj'atan naɗin ya zo ƙwarorin mutane ne suka taru suna tattaunawa sai aka ji tsoron su yi abin da bai dace ba sai abubakar da abu ubaida da umar ibn khattab suka riske su a nan wurin nan take sai aka yi shawarar nadi kuma aka nada abubakar amma da aka zo musulunci koyar mu baya shi yasa sayyidina umar yake cewa lokacin da ya jo suna cewa in wane mutu ni kuma zan nada wane sai ya ce man baya a rajulan min ghairi mashuratin min almuslimin fala yutaba'u huwa wala alladhi taba'ahu taghirrata ayyuqtala duk wanda ya irin wanta ana ya kashe shi domin ba a samun irin abubakar a cikinku wanda duk al'umma da an ce shi ne za ta yi lokacin da abakar ya zo cikawa shi sai ya ɗauki wani mataki ya rinka shawara da mutane ya rinka kiran mutane guda-guda ƙarshe ya yi amfani da shawarar da ya ji gare su ya naɗa umar ibn khattab lokacin da umar ajalinsa ya riske shi sai ta taraddudi ko ya nada kamar da aka nada shi muna ce an nada shi amma ba nade bane nomination ne daga lokacin da abukar ya tsaida masu shi takarda ya rubuta amma lokacin da ya cika haduwa akai akai mu baya kaga kenan nomination da yayi kamar mu ce me za mu ce tsayar da shi a matsayin ɗan takara nomination da hausa wai na farfesa buzda bai kusa hmm? <laughs> sai da ɗan takara mu to amma suka zaɓe shi to shi sayyidina umar a ransa da dukkan alamomi da aliyu yake so a naɗa amma kuma yana da wani tunani iri guda duk wanda yake da alaƙa da shi ba ya so ya kafa shi shi yasa 'yan gidansa gaba ɗaya tara su yayi yace kar wanda ya gurin mulki a cikin ku wanda na in alheri ne duk zan ja ku muje je aljanna in sharri ne ku bar ni in tafi ni dai shi yasa ya kisa sa'id ibn zaid wanda yana cikin asharatul mubashirin shi kadai ne ma bai sa ba cikin ashara wayanda suke a lokacin sannan ya kisa ali ibn abi talib saboda me saboda surukin sa ne yana wurin da yasa har lokacin da zai cika din nan ummu kulsum diyar ali da abi talib diyar na fatima tana gidansa suna ganin surukin sa ne amma lokacin da mutane ke shigowa suna fita ya ce lawal lauha al ajlah la salaka bihi at da sun ba mai san kwancan wallahi da ya miƙe da su yadda ya kamata sai dan sai ci to baka nada shi ya ce a'a in dauke ta ina rayin dauke ta ina mace in dai sun zaɓe shi ruwansu in kuma su zaɓe shi ba Allah ya ba su sa'a wanda ya dace to sai kafa kwamiti na mutum shida wanda Aliyu ɗin yana ciki Usman yana ciki Talha yana ciki Zubairu na ciki Sa'ad ibn Abi Waqqas na ciki Abdurrahman ibn Auf na ciki su shida sai ce su zaɓi shugaba a kwana uku ya naɗa musu liman ya ce cikin kwana uku nan su zaɓi shugaba to amma in uku suka yi nan uka yi uku suka yi nan fa sai ya ce to Abdullahi dan Umar ɗansa ya shiga amma baya da ƙuri'a ma'ana ba a zaɓen sa sai dai yana da ƙuri'a saboda a samar da majority da aka zo aka fara kaddamar da kwamiti bayan cika sai dina Umar sai Abdurrahman ibn Auf ya kawo dabara yace ina ganin mu yi takara mu shida zai ba mu wahala me zai hana mu rage mu koma uku kamar yaya sai ce kowane mu mutum ɗaya ya bar mu wani ɗaya nan take zubair sai ce to na bar mu ali haƙƙina Talha ya ce na bar mu Usman haƙƙina Abu Ubaida ya ce to kai Abdurrahman na bar maka na haƙƙin ku zama ku uku da yin haka sai Abdurrahman na auki ya ce to al'amari ya zo da sauki mu uku ne yanzu cikin ku biyun nan wa zai jaye tare da ni mu bar mu guda <laughs> kaga duk da an samu sauki to nan fa ne aka yi ciris saboda me saboda da Usman da Ali kowannen su yana da wasici ɗaya biyu uku hudu biyar daga manzo Allah san su akan shugabanci da haka kamar annabi ya tabbata mai zai shugabanci amma bai san wani lokaci ne ba hmm. to in yace ya janye kamar ya yi reverse ne daga duk umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to da zan ba wanda ya ce zai janye a cikin su ina son ku fahimci har zuwa wannan lokaci ba son shugabanci yake ba dalili shine kamar yadda na kawo cikin littafin kadara ta riga fata wanda asalin sa mahadarori ne irin wannan na jama'a da muka fara a gidan jama'a 1994 ina jin 95 sai na abubakar lokacin da yake son a rubuta wasici ma umar usman ya kira ya ce rubuta wannan ita ce wasiyar abdullahi ɗan ƙuhafa ya ce ce khalifa daga yau na gama khalifanci ita ce wasiyar abdullahi ɗan ƙuhafa wadda ya sa a rubuta ta ranarsa ta ƙarshe a duniya ranarsa ta farko ta gamuwa da Allah sadda fajiri ke tsoron Allah sadda bumini ke ƙaunar haɗuwa da Allah yace ina muku wasici idan na cika ku zabi ya faɗi wannan magana sai su ma da ya farka yayi alwala yace Usman karanta min abin da ka rubuta sai ya karanto sai ya ce ku zabi Umar sai kalle shi yayi dariya ce ka kuru wallahi domin in ta tsallake shi ba inda za ta fada ba gare ka ba Gala ana so ana so a lokacin kuma ba so. So a takaice Abdurrahman da Auf ya kawo da dabara ba ta yi ba sai ya kawo ta uku. Yace to ni zan janye amma ku aza mini amanar zaɓen gudanku. Ni na yadda zan janye. Amma da shar'in ku yarda ni zan zaɓi ɗayanku. Nan da suka ce sun amince. tunda amintacce ne da ba su shakkarsa sai ce to ku yi mini ɗahiri kwanukan na uku da umar ya bamu zan yi nazari in shawara to a nan ne ya rinka bin jama'a guda guda ya bi ashabu badr ya bi ashabu bai'atul ridwan ya bi kibarul muhajirin ya je wurin ansar kai sai da ya kai mai sallama maka gidanka ya nemi ra'ayinka in ka faɗa masa ya ce koma ka tambayoyin min na matarka ma'ana bai wato kun gama garin zaɓe yayi shine karo na farko a tarihin musulunci da aka yi gama garin zaɓe aka ce kowa ya bada nasara ai to da rana ta uku ta cika aka yi sallar asuba kafin nan ya kashe dare yana ganawa da Usman yana ganawa da Ali ya gana da su tare ya gana da su daban-daban ya roƙe su don Allah duk wanda ya ci ya ji tsoron Allah ya bi tafarkin annabi da abubakar da umar ya roƙe su don Allah duk wanda ba a zaɓa ba ya ɗauka lokacin bai yi ba haka Allah ya ƙaddara kada ya kawo kowace irin matsala kada ya kawo rigima kuma duk sun amince masa kan haka don haka bayan a sallar asuba a rana ta uku sai ya miƙe gaban jama'a ya ce ina ‘yan takara guda biyu suka tashi yace ku faɗa ma jama'a abin da nayi da ku suka ce to mun yi matsaya kun ji kun ji mitin da aka yi tun ranar da aka naɗa mu kuma yanzu mu biyu kaɗai ne mun ba shi amana da ya zaɓi mu mun yi masa alkawarin duk wanda aka zaɓa zai bi tafarkin manzon Allah da halifofinsa biyu duk wanda ba a zaɓa ba ba ya da wata jayayya ya yarda da abin da aka yi Yace haka ne suka ce sai ce Usman ka hannunka sai masa mubaya yace ce an-nasa la ya'diluna da Usman Na ga mutane ba wanda wato ainihin yake hihi ta wani akan Usman ma'ana dai tsakanin Usman da Ali jama'a gaba ɗaya sunan jihar da Usman wannan yana cikin sahih Bukhari kitab al-ahkam hadisi na 6781 to kun ga haka wannan Allah ya kaddaro cewa ya zama zaɓen gaba gari amma asali sai da umar ya bar shi a matsayin shura ta mutum nawa mutum shidda ko a ce har bakwai ma lokacin da ajali ya cimma sai da usman a cikin gidansa a birnin da kuma yana karatun ƙur'ani bayan tawaye wanda mun yi ta magana a muhazarori daban-daban ina jin anan ma wata rana mun yi to lokacin da aka kashe shi duk wanda an madina hankalinsa tashe ki babu zaman lafiya gara umar wani kwara ne kwara guda ya zo ya kutsu sahu a masallaci kashe shi shi wannan runduna ce ta dubban mutane suka taso daga garuruwa da wani soki burutsu irin nasu ƙarshe suka kashe shi ma'ana suka yi juyin mulki Za ka ba wanda yake sha'awar ya zai shi ne khalifa a wannan lokaci da haka sun naɗa daman liman sun hana usman fita sallah fiye da sati biyu ayari labari ya fita garin madina yana watsuwa alhazai sun kusa dawowa ayarin mutanen sham sun kawo jiki to anan ne don ku gane cewa ba su yi juyin mulki da manufar wato kifar da gwamnati Usman ba a'a da manufar kifar da musulunci ne haifar da fitina a musulunci domin duk wanda ya shirya juyin mulki zai kashe shugaban kasa ya kamata zai na da dan takara ko babu su ba su da dan takara haka suka rinka yawo suka je wurin ibnu umar suka je wurin sayyidina ali suka je wurin talha suka je wurin zubair duk wanda suka je ce a'a wallahi ba na yi ba na yi ba na yi to ƙarshe sai suka ce to duk manyan nan za su kashe su to wanda ya kashi sarki ma lai talaka to nan ne fa dole waɗanda ake ce ma ulul halli wal aqdi masu fada aji suka taru suka yi matsaya cewa lalle a tilasta Aliyu da Abi bai mulki to da haka aka rinjaye shi har yana ce ni dai ku zaɓi wani in masa waziri inni lakum wazirun khairun minni lakum amir da yawa muka yi ma shi a hujja don don yana cikin ingantattun ruwayensu da ke cikin hajjul balaga inda annabi ya masa wasiya yana ci a zaɓi wani shi ya zama waziri da sai ta ato to daman ai ko kuka kira tun farko aiki na ne kun zaɓi abakar ya tafi kun zaɓi umar ya tafi kun zaɓi yanzu ne kun dawo ma gaskiya bai ce haka ba sai ce inni lakum wazir khairun minni lakum amir bayan wucewar halifofi mulki ya ci gaba da tafiya a matsayin sarauta amma naɗin mukamai akan yi shi galibi bisa cancanta sannan kuma ana wato ainihin bar ma mutane dama su yi zaɓi a cikin tarihin tabari akwai labarin umar bin hubaira wanda ya daɗa gwamna a khurasan sai ke ce mashi duk wanda za ka naɗa mukami ka naɗa masu uzuri ya ce a ah. kamar ya mukami da uzuri sai ya ce ka sa mutanen kowane gari su zaɓen makansu hakimi ya idan suka zaɓi mutum ya zama na ƙwarai to za a gode maka in suka zaɓe shi zan ba na kwarai ba za a yi maka uzuri don ba kai ka kawo shi ba to kusan wannan bai sirace ce ta su khalifofi cewa suna naɗa wanda jama'a ke so musamman Sayyidina Usman saboda ya zo wani lokaci wanda duniya ta faɗaɗa ina nufin duniyar musulunci garuruwa sun yi yawa kowane gari yana ta sai wanda suke so ake zaɓa musu shi yasa gwamna ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya har guda takwas ya naɗa mutane iraki ina nufin kufa saboda su, duk wanda aka kawo sai su ce bai musu ba akwai wanda ya yi gwamna zamanin annabi yayi ambasada zamanin annabi yayi alkali zamanin annabi yayi kwamandan yaki zamanin annabi yayi treasurer mai karɓo kuɗin kudin al'umma ya tara zamanin annabi amma da aka kai shi gwamna ba suka ce bai iya sallah saboda tsabar shegantaka da ramma mutane shi kuma sai dan usman ya ce in kullun za su dawo da gwamna su ce bai musu ba still zan nada musu wanda suke so saboda mi saboda yana da wasu labarai daga annabi sallallahu alaihi wasallam masu nuna hatsarin su shi ko bai son ya yi aran gama da mutane a zubar da jini kamar dai irin matakin da ya dauka lokacin da za a kashe shi kuma su din ne mutanen iraki to yanzu abin muke so mu ji menene matsayinmu dangane da zaben shugabanni wanda ake yi a ƙarƙashin tsari na demokuraɗiyya bayanin da ya gabata ya nuna mana cewa kafa shugaba wajibi ne sannan barin mutane su zaɓi shugaba abu ne da musulunci ya san shi ya yarda da shi shi ya sami annabi sallallahu alaihi wasallam bai tilasta wata tsayayyar hanya ta naɗa shugaba ba kuma shi yasa shugabannin musulunci na farko kowa da irin hanyar da ta kama aka naɗa shi don haka naɗin shugaba duk wanda ya tsaru duk wanda ya kama duk wanda muka amince duk yadda zai zo cikin zaman lafiya da aminci shari'a ba ta da jayayya amma wannan tsarin da muke ciki na demokradiyya ya zo mana da matsaloli da yawa na farko ya samar da jam'iyyu masu faɗa da juna masu hamayya da juna waɗanda ake wala'a da bara'a a kansu tushe ne a demokuraɗiyya ya zan akwai jam'iyya mai mulki akwai mai adawa tushe ne kuma wannan kamar da muka faɗa a muhazanar demokuraɗiyya ya samu tushe daga aƙidar Allah da shaiɗan wai duniya ba ta sai akwai Allah akwai shaiɗan da haka shugabancin ma dole akwai masu mulki akwai masu adawa opposition shi yasa zaku iske galibi adawa laifuffuka take biya kuma ba ta raina laifi komai kankantarsa to mu a musulunci dukkan mu ƴan uwan juna ne waɗanda ba ba musulmi ba ƴan ƙasa abokan zama ne annabi sallallahu alaihi wasallam da ya rubuta constitution na farko na Madina duk wanda an Madina da musulmi da bayahude da kowa ya ce suna da haƙƙi iri ɗaya na zamantakewar ƙasa amma sai aka daka ce a'a wannan abokin faɗan wannan ne mu a musulunci duk wanda ke ce Allahumma rabbana wa lakal hamdu dan uwanka ne sai aka da aka ce a kana da dan uwa na jam'iyya kana da abokin faɗa a jam'iyya haka kana son wannan baka son wannan matsala ta biyu demokradiyya da wannan tsarin zabe nata ya haifar da ƙarya da yaudara daga ɓangaren shugabanni masu takara zuwa ga talakawa saboda mi saboda kai za ka yi firzantin kanka kai za ka cika fom kai za ka buga fosta, kai za ka yi kamfe kai za ka kashe kuɗi wurin zaɓe kai za ka ɗauki masu kare ma ƙuri'a don haka dole ka bi hanyoyi iri-iri na jan ra'ayin mutane sai ƙarya da yaudara su kai yawa a cikin tsarin shugabancinmu na uku ya haifar da yin ƙazafi ga juna da cin mutuncin juna tsakanin masu kambe duk wanda ya hau maimakon ya faɗi alƙawuran da zai yi ko ya bayyana kwalitis ɗinsa ya bayyana darajojinsa da ƙoƙarin da zai yin zaɗe shi sai ƙoƙarin soke ɗan uwansa da gaskiya da ƙarya da ƙazafi da cin mutunci na hudu ya haifar da magudi da satar akwatuna da canza alƙalumma da sayan ƙuri'a da kuɗi don ka hau shugabanci wanda wani duka manya-manyan illoli ne ga tsari na shugabancin da muke da shi na biyar ya haifar da ta'addanci da kashe-kashe da ta da hankulan jama'a shi yasa ka ga duk lokacin da zaɓe ya gabato fitinin suna yawaita na shida ya haifar da dabar siyasa da yawaita shaye-shaye da zaren zaɓe ya yi kusa za ka ga wasu yaran da sun ɗan fara shiga hayyacinsu sun fara hankali yanzu sun da su sake lalacewa an ba su ƙwayoyi an lalata su na bakwai ya samar da ayyuka na rashin wayewa da rashin hankali yanzu misali makaranta asma'u kai masallacin jim'a ma yanzu haka ta yi masallacin signboard ɗin masallacin abu horera don an cika shi da fastocin siyasa kaga wani ba aikin hankali ba ne ko kamfani kai ka ka biya haraji ka nemi masu karfe suka yi maka walda karfe suka ka je kai liƙa fasta ɗinka ɗan siyasa zai zo ya liƙi wannan abin da aka da tasa fasta ala dole lokacinsa abuwa na rashin wayewa akan fastocin nan kuma sai a yi ta rikici har a zubar da jine ne ya haifar da almubazzaranci wanda ba na wasa ba yanzu budget din hukumar zaɓe daga 2011 to date 2011 kawai zuwa 2019 na tabbata ya isa magance matsaloli da yawa na Najeriya kan almubazzaranci yanzu bayan election kawai wanda aka yi da Dino Melaye shi kadai wa'annan kuɗin in ka ji sai hankalinka ya girgiza na tara ya sa ana haɗa kai a wasu lokuta da maƙiyan ƙasa don a cimma buƙatar jam'iyya ko buƙatar ɗan takara take yanzu za ka ji ɗan takara ya sheka amerika ya kai ƙara ya je united nations ya kai ƙara ya je eu e da sauransu yana kai ƙarar ɗan ƙasarsa ko gwamnatin ƙasarsa don a ɗauki mataki wanda ƙarshen matakin ƙasar zai cutarwa da yawa yawan masu tafi da siyasa a cikin gida a waje suke mitin ɗinta saboda waɗanda an masu gidajensu na siyasa ba namun ne na waje na goma siyasar ubangida wadda ita kuma babban abin ta haifar shine shugabanni marasa kishi shugabanni marasa kwarewa shugabanni marasa wayewa shugabannin da ba su da wafasa shugabannin da babban muradin su su biya bukatar iyayen gidansu daga nan irin rikici har ɗaya tsakanin su su mu cikin rikicin su raba kanmu su tarwatsa mu su mai da mu biyu ko uku ko hudu saboda son rayu kansu duka waɗannan na cikin matsalolin da zaɓe irin na ya haifa amma fa duk da haka yana da kyau mu cewa shugabanci al'amari ne da ake gina shi akan maslaha addini gaba ɗayansa kamar yadda malamai ke cewa an gina shi ne akan dar'ul mafasidi wa jalbul musali a toshe barna a samar da gyara to demokradiyya kamar yadda muka faɗi ɗazu ita ce mafi dama-dama cikin tsare-tsaren da 'yan adam suke da su tun ma ba ka ce tsarin kama karya ba tsarin gurguzu tsarin mulukiya da sauransu da sauransu to don haka idan muka yi da la'akari da maslahanmu dole mu tsaya mu duba sha'anin wannan zabe. demokradiyya ta zo kuma tana nan zaɓe ya taho kuma za a yi ko mun yi ko ba mu yi ba za a yi zaɓe to wanne ya fi mu yi mu kamanta ko mu kyale a da ka ga dama duk wanda an ka in ba a samu farare biyu ba ana samun baƙi da baki-baki hmm. in ta ɓata a samu baki da baki kirin ko a samu baki da baki kirin da wulin-wulin ko tilin-tilin to kaga duk wanda an kai baka rasa na ɗauka zan karanto mana wasu nusus daga magabata don mu ji yadda suka yi ta'amuli da wannan so duk da haka kuma in ka lura ba wata hanya ta zaɓen shugaba wadda ke da sauƙi kamar zaɓe na gama gari saboda yanzu misalin kace ulul halli wal aqdi idan zamanin sayyidina Umar an sa mutum bakwai a yau Najeriya mutum nawa za duk wanda ka dauka mai mutunci a wurin wani mara mutunci ne delegate delegate ko nan sakkwato wani yazo tsohon gwamna ne kuma yana minista amma yazo da t-shirt da wani dan wando ban ci Allah ɗebe albarka ba aka tarbo shi airport su kaga kuma da zuwan shi giya zai nema so duk wanda aka yi ga yanayin da ake ciki zaɓin gama garin duk da ba shi ne asali ba amma ya ɗan fi sauƙi wajen samar da shugaba kenan abin da nake so in ce maslahar mu ita ce mu yi zaɓe kuma in za mu yi zaɓe mu yi la'akari da abin da shari'a ta ce wajen zaɓe to me shari'a ta ce wata ce a zaɓa al'imamul mawardi a cikin al'ahkamus sultaniya mujalladi na ɗaya ya ce duk wanda za a zaɓa a matsayin shugaba ko wakili to ana so ya ya tara wasu sifofi guda uku yace ya zan mai adalci ya zan mai ilimi ya zan mai kaifin ra'ayi ma'ana wanda ya san abin da ya dace Izzuddin ibn Abdussalam a cikin qawaidul ahkam fi masalih al-anam mujalladi na daya wanda shi ake ce musultanul ulama shi kuma sai yace idan za a zaɓi shugaba to a dubi cancanta ga abin da za a zaɓe shi ya ce a harka ƙarfi a nemi mai ƙarfi a tsaron dukiyar marayu a nemi amintacce a limancin sallah a nemi ƙwararre a wajen jihadi a nemi jajirtacce ma'ana kowane mukami a diba wayar dace da shi shekul islam ibn taimiyya shi kuma a ce a ta shari'a sai ya takaita duk sifofin wanda za a zaɓa a kowane mukami sawa'un na mulki ne ko na wakilci ga sifofi guda biyu yace su ne ake la'akari da su sauran sifofin suna shiga da karkashinsu sai ya kawo su karkashin kissar safra da sufaira kun san safra da sufaira'u ‘yan mata biyu waɗanda suka yi ci karo da annabi Musa ya taimake su kuma ya auri guda su to wace ce ya aura liman wace ce ya aura <clears throat> safara'u ko safaira'u <laughs> to ko ni ban sani ba abinda na sani shi da Allah ta'ala ce kalat ihdahuma ya abati jirhu inna khayra man ista'jarta al-qawiyyu al-amin tace baba ka ɗauki mutumin ne maka aiki mafi alkhairin wanda za a ɗauka aiki shine alkawiyu al'amin ya zan mai ƙarfi mai aminci mai amana ya kai ta san yana da ƙarfi saboda ta ga yadda ya gubuzu cikin maza ya shayar da dabbobin ruwa ya kai ta san yana da amana saboda ta shiga gabansa iska na kaɗa zanin sai ce dawo bayana bari in shiga gaba in na ɓace hanya ki gwada ki min magana ta san ta mutumin kirki ne sai ta ce inna khairu minista ajarta alqawiyul amin ibn mas'ud radiyallahu anhu kamar yadda zuwa cikin tafsirin ibn kasir yace afrasun nasi salata waɗanda suka fi kowa hangin nesa mutum uku ne yace azizu misr hina qala li imra'ati akribi baswa mijin zulaikha da yace mata ki darajanta wannan yaro kun ga yaro sai ya zama annabi kuma ya zama sarki ga wata ruwaya kuma ya zama mijinta yake walmar mar'atu allati qalat li abiha an Musa alayhi salam ya abati ista'jirhu inna khayra man ista'jarta al-qawiyyu al-amin tace a jawo shi gidansu aka jawo shi ya aure ta sai gashi ashe annabin Allah yace na uku shine abakar Siddiq lokacin da ya khalifantar da Umar a bayansa sai daular musulunci ta miƙe ta yi ƙwari yadda ya kamata Shekul Islam Ibn Taymiyyah ya karfafi wannan ra'ayin nasa na cewa sifofi biyu ne alkawiyul amin a kisar annabi yusuf alaihi salatu wassalam lokacin da ya nemi a bashi mukami ko kuma lokacin da aka ce za a bashi mukami ya nemi ma'aikatar da za a kai shi sai ya ce ij'alni ala khaza'inil ardi inni hafizun alim hafizun ibnu kathir yace ay khazinun amin alimun zu ilmin wa basarin bima yatawallahu na san kan aikin kuma ba zai shigantaka ba na iya aikin kuma zan yi tsakani da Allah to kaga shine hafizun alim ibnu ya ce kuka yusuf mutum ne kyakkyawa ne ce ni ne kyau bane mutum ne mai daraja manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shine waye a ah, kafin nan kafin ce nabiyullahi ibnu nabiyullahi الشريف ابن ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم أبا بيتي هكذا يتي كما غاشي النبي ني كما بيتي النبي بني سيتي إني حفيظ عليم don haka lokacin da aka bashi bukamin ma ce ba sa kai innaka liyawma ladaina makinun za mu baka dama kai aiki sannan kuma kai amintacce ne mu yarda da zakai to haka shima jibril da ya zo da alkur'ani ya da aka ce innahu qawlu rasulin karim zi quwwatin inda zai arshi matin muta'in samma amin so a takaice babban abin da ake so ga shugaba ya tara abu biyu ya zaina da kwari ga shugabancin sannan yana da gaskiya ta yadda ba zai hayanci ba idan aka samu wanda ya haɗa waɗanda sifofin guda biyu shi ake so shi yasa na Umar bayan da ya kafa kwamitin nan na mutum bakwai sai da yayi ta'aliki akan Abu Ubaida saboda Abu Ubaida na kwamanda Umar ya cire shi dabi'a sace yana wannan in ya ga ka tafi nasarori ɗaya kaka samu sai ce to kan mutane su tambace nasarar ta ka ce ba ta Allah ba sai ya cire kai sauri sai ce to idan an zaɓi Abu Ubaida yayi idan ba a zaɓe shi ba duk wanda aka zaɓe shi ya nemi taimakonsa kai ya gwamnati ba da shi ba ya ce ba in inni ma azaltu an ajzin wala khiyana ban saukar da shi don ya kasa ba ma'ana ya bai da kwarewa ban saukar da shi don ya yi ha'inci ba ma'ana amintacce ne saboda haka kamar da shi ibn tibi yake cewa kowane mukami a nemi wanda ya tara waɗannan sifofin guda biyu ya zan ya san kan mukami ya san kan mulki yana iya riƙe a gangan ba zai girgiza ba ba za a jujjuya shi ba sannan yanzu yana da gaskiya a ciki to idan aka samu ne tara waɗannan sifofi baya halarta a zaɓi wani ba shi ba to inda matsala take sai aka samu mai gaskiya babu ƙwarewa ƙwararre baya da gaskiya to a nan sai malamai suka ce a auna a yi ƙoƙari a dibi menene bukatar da ake da ita gare shi wakili ne a majalisa ni majalisa ke bukata majalisa na bukatar mutumin da zai yi nazarin bukatocin al'umma ya je ya kai mata ya yi tsaye ya jajirce ya yi lobeyin ya tashi kan fulo ya yi jawabi wani lokaci ma jawabin ba dole ba ne ya bi manya ya tabbatar da ya shigar da muradin al'umma an tabbatar da shi in doka ce a yi doka in project ne a yi sami shi hannu in bil ne a gabatar da shi ko menene don haka sai muka samu liman yana takara ɗan yana takara amma liman duk da yaren da ake magana da shi a majalisa da iya ba sannan a nan baya da ƙwarewa ma da cin ƙurani ne amma baya da ƙwarewa ka sannan al'amuran duniya to anan muna iya zaɗin ɗan giya mu bar shi ƙwarai da gaske saboda buƙatar da muke da ita tana tabbata da ɗan giyar can idan ɗan giyan tsayayye ne wanda shi ko bai kishin al'umma ne wanda yana iya samun ma al'umma hakkinta wannan bayanan su ne malamai suka yi ina da dogayen nasoshi da nasu a in karanta sai gashi shugaban zama ya bani minti biyar ni ku akwai manyan manyan muhimman maganganu da nikan ganin ma ya kamata a ce an kawo su amma dai tunda har haka ne ana buƙatar in tsaya to abin da zan ce shine dole ne mu yi zaɓe kuma zaɓen nan za mu yi shi ne bisa ga maslaha akwai ƙa'idodi na shari'a guda uku ina so in faɗe su ta ɗaya tana cewa ibada sai da nasi ake yinta sauran al'amura sai da nasi ake hana su ba duk wanda ya ce baka ba ka zaɓen shugaba ya kawo maka nassin da ya ce ba ka zaɓen shugaba na biyu mulki lamari ne na maslaha da gyara akwai nasoshi guda biyu na so in karanta su babu lokaci eh yawwa shakul islam ibn timina yana cewa falwajibu inna ma huwa al-arda min al-mawjud abinda an wajibi a zaɓi wanda aka ta amincewa cikin waɗanda aka samu da aka baka dama ka ce duk kika su cika sharaɗi ba a'a cikin ba su cika sharaɗi ba to wani aka fi amince ma cikinsu yace wal galibu annahu la yujad galibi ba a samu wanda cika sharuɗa duka fa yuf'alu khairul khairaini wa yudfa'u sharru sharraini a zaɓi cikin na ƙwarai guda biyu wanda ya fi zama na ƙwarai cikin masharranta guda biyu a tunkuɗe wanda ya fi zama masharranci babba يتي ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول اللهم إليك أشكو جلد الفاجر وعجز التقي سيدنا عمر هنا أدوى أنا يا الله كسألي جلد الفاجر كان قرري أمامي قاري وعجز التقي مو مؤمني سالي أمامي روني كان سام مسألة يتي وكان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يفرحون بانتصار الروم والنصارى على المجوس manzo Allah da sahabbai sun kasance suna murna cewa kiristoci sun ci nasara akan farisawa masu bauta wuta yace wakilahu makan duka su kafirai ne li'anna ahada ne aqrabu ila al-islam saboda ɗayan biyun ne yafi kusa da musulunci wanda yafi kusa da musulunci kirista ko mai bauta wuta wa anzala Allah fi dhalika surata rum lamma iktatalat rum wa faris wal qissatu mashhura yace wa kadhalika yusuf kana nabiyya na'iban li fir'auna misr wa huwa wa qawmuhu mushrikun yace haka annabi yusuf ya zan minista a gwamnatin fir'aunan misra yace da fir'aunan da mutanen kasar mushrikai ne wa fa'ala min alkhairi ma qadira alayhi tare da haka yusuf yayi iya abin da yake iyawa ya samar da alkhairi wa da'ahum ila al-iman hasabin hasbi al-imkan ya kira su ga imani gurgurdan ikonsa don haka a takaice Ba ka da damar ka ce duka ba na kwarai ne. duk ba masu manufa ba ne. Ba ka da damar ka yanke hukunci a'a abinda an wajibin ka in akwai na kwarai da mugu ka zaɓi na kwarai in na kwarai guda biyu ne ka zaɓi wanda ga tunanin ka ya fi zama na kwarai in miyagu ne duka ka ture wanda ka fi gani ya zama mugu kuma ka sani in baka jefa kwarai ba ka jefa saboda wanda ya kamata ka jefa maka yi masa minus haka ne ko ba haka ba ƙa'ida ta uku ita ce cewa yin ƙaramin laifi a lokacin da ya haɗu da babba ta yadda dole sai an yi guda yin ƙaramin laifi ba laifi ba ne ibada ce wajibi ne nan kan nassin na so ɗauko na ibn tabiya wala tsawo gare shi kwarai amma dai bari in ba da ma'anar kawai Shi ne cewa lokacin da ya zan ba makawa alhaji da alhaji su yi mulki kuma alhaji da alhajin da dole a jefa ba gudan su ƙuri'a sannan alhaji da alhajin nan dukan su ba su cancanta ba to baka ta ni ina gudun in zaɓi wani ya zo ya yi laifi Allah ya kama ni a'a wannan zaɓin a lokacin ba laifi ba ne ibada ce kuma wajibi ne amma ina ba da shawarar masu iya komawa ga majmu'ul fatawa mujalladi na ashirin gaskiya su karanta don kamar yana maganar zaɓin Najeriya kuma yana maganin shugabanci kamar yana maganin zaɓin Najeriya har da kai kanka mai shiga takara ya ce kana tsoron in ka shiga ba ka iya yin alheri saboda turaku da agga mulkin saboda abin da siyasa ta gada saboda ba ka iyawa sai da majalisa ko kuma ministoci ko wayewa ya ce duk wanda an kai idan akwai sharri ɗari in babu ka ya zan kana iya kawar da goma a samu tis'in ya ce ka ibada ne kuma ka neme shi hanyar shiga ka aljanna ya kawo gano masu kyau matuƙa a mujalladi na ashirin daga shafi na ashirin da biyar abin da ya gaba kuma anan ne ya ƙara tsawaita magana daga wajen shafi na hamsin da shida ya ƙara tsawaita magana dangane da kisar annabi yusuf da mukamin da ya karɓa a gwamnatin fir'aun ya kakkawo irin su fattakullaha mastafatun da nasoshi daban-daban irin waɗannan to don haka e zan tsaya ne ai idan mun zo zaɓe mutuna da hadisin saidina abu huraira da imam al-bukhari ya rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutane uku Allah yana fushi da su kuma baya duban su baya hada su da rahamarsa suna da azaba mai raɗi mutum na farko shi ne wanda ya sha ruwa ya ƙoshi ya hana mutane samun saura mutum na biyu wanda ya kasa hajarsa bayan la'asar ya rantse da Allah ga yadda ya sayi ta alhalin ƙarya yake mutum na uku shi ne wanda ya zaɓi wani wa rajulun baya a imaman ya ba da mu mubaya'a ga shugaba la uhu illa li duniya bai da wani dalili na zaɓin sa sai don duniya don maslahar kansa fa in aqahu ma arada waffa lahu wa illa lam yuwaffi lahu in ya bashi abin da yake so ya biya masa ya tabbatar da mubayar in bai bashi bai kiya don Allah wannan hadisin da wa yake magana da mu yake magana saboda ka duk mutumin da zaka jefa masa ƙuri'a don kana fatar ya baka kwangila ko ya baka kujeran makka ko ya naɗa ka mukami ko ya maka wani abu na maslahar kanka ka shiga cikin wannan hadisi na la'anta da tsinuwa daga wani fushin Allah wal iyazu billah dole ne in za ka zaɓi mutum ka zaɓe shi a bisa tunanin wannan mukamin ya cancance shi ko kuma aƙalla shi ne mafi cancanta sannan ka zaɓe shi bisa cewa zai zama amfani da alkhairi da rahama da ci gaba ga waɗanda zai wakilta ko ga waɗanda zai shugabanta daga ƙarshe ina son mu dawo da hankalin mu ga cewa siyasar 2019 ba ɗaya take da 2015 ba a 2015 wata guguwa babba wani bala'i babba ya taso mana daga wata jam'iyya haka duk masu hankali suka koma ga wata jam'iyya aka tunkuɗe wancan haka ne ko ba haka ba duk da wanda ya pdp a 2015 ya yadda cewa pdp wancan lokacin bala'i ce sannan da musulmi da wanda ba musulmi ke takarar shugaban kasa wannan ɗaya isa bambanci haka ne ko ba haka ba to a yau dukansu musulmi ne dukansu yan arewa ne dukansu fulani ne dukansu yan uwanmu ne amma cikinsu kai ijtihadi a naka tunani wanne ne kake zaton ƙasa za ta ƙara gaba wanne ne kake zaton kalubalen da ke gabanmu yana raguwa a nan cikin gida ba ka da damar ka ce min ga masoyin Allah ga makin Allah cikinsu tare suka so mu tahiya shekarar su uku tare sannan da sun karabu ba don Allah sun karabu ba don annabi ba don maslaha kansu suka rabu saboda haka kai dai zaɓi wanda a tunaninka yana iya wakiltar al'umma ko ya jagorance ta zuwa ga abinda ya fi na ɗayan a naka tunani a ƙalla. amma karkace ce min wane makiyin Allah ne karkace ce min za ka yi adawa da wane saboda yana yin wane kuma la ko gobe suna yi haɗewa sau nawa muka gani sau nawa muka gani eh shi fi komi yau da daren nan suna yaminta su koma haɗewa sau da haka kar mu yi adawa a kan kuma mu yawaita addu'a muna masu ibtihali ga Allah mu ɗan Najeriya muka yi kuskure mu ta cewa sai wani sai wani mu daina neman zaɓin Allah kuskure ne mu rika roƙon zaɓin Allah domin zaɓin Allah ya fi namu innaka ta'lamu wala a'lam eh, innaka taqdir wala aqdir wa ta'lamu wala a'lam wa anta Allahu so da yawa abinda ba mu san alkhairi bane in ya faru ya zai mana alkhairi da yawa abinda ba mu san sharri bane in ya faru ya zai mana sharri da haka bai ta mai da lamarin zaɓin nan ga Allah cewa Allah ya mana zaɓi na alkhairi sannan duk abin da zai sa a yi lafiya a ƙare lafiya ba a zubar da jinin kowa ba mu ba da haɗin kai da taimako a gare shi Allah kai mana muwafaka Allah kai mana zaɓi na alkhairi Allah ka kawo mana ci gaba da bunƙasar tattalin arziki da samun zaman lafiya da kwanciyar hankali da aminci a wannan ƙasa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin التكبير Allahu akbar Allahu akbar Allah ya saka mu malam da alheri ah, <clears throat> deliberately na bari malam ya canye lokacin gaba dai saboda na sai na ce tsaye da shi da yawa za su bata fuska gaskiya to ina ina dibin agogo tun dazu na so in ce mai dakata sai na ji tsoron a hushin biyu shi ya yi kuku yi <laughs> kaga <laughs> na shiga uku ke da to ga shi yanzu karfe goma ta yi da minti goma kuma kamar goma ya kamata a ce an tashi ko? ko da 'yan mintoci kuma gaskiya irin wannan bayanan da aka yi yana da wahala a ce mutane ba su da ɗan abin da za su yi ƙara tsokaci a kan shi ba sani ba alagawa wata malam za a dan ba mutane dama to na goma ba dare bane yanzu ai dare bai yi dare bai sosai ba to shikenan to an yi tifakin cewa ana iya ba mutane dama kamin mika abin magana ga waɗanda suke son su yi contributing wato maganin da malam na ƙarshe gaskiya da da ake talacca ɗin din tun farko ina ta jin daɗi zuwa ƙarshen nan da hadisin nan da malam ya kawo na ƙarshe sai na ji hankali na tashi eh, wato zaben 2015 bisa bayanan yanzu da malam ya gabatar zaɓe ne wanda ya zoma musulmi cikin sauƙi domin zaɓe ne tsakanin hori da baki to yanzu zaɓen 2019 zaɓe ne mai sauƙaƙiya ga musulmi zaɓe ne mai bala'in haɗari wanda gaskiya in ba a yi hankali ba can wancan ɗin yana da wahala ka samu matsala gare shi amma wannan ya fi kusa a samu matsala domin nan yanzu son rai yake da hadari kai, kuma yanzu nan an ka baka aiki na bincike tsakanin Buhari da Jonathan baka bukatar binciken komi amma yanzu tsakanin Atiku da Buhari misali su biyu suka yi fice kenan aiki ya cin mafa sai ka tahi yanzu wannan fiqihun kenan yanzu sai ka hi malam ilimi akan waɗannan mutum biyu kamin ka dauki kuɗi haka jefa kuma malam ya ce rashin jefa wallahi ne to ya za ka yi ina ga fatan mutane sun fahimci abin da ake magana a kan shi to haka ma waɗanda za su jefa a nan sokoto don ni kila kebe na yi in jefa tawa <laughs> su ma kun ga aiki ya cin musu ala kulli halin abin da dai ake kira ga musulmi ko yoshe yana yiwuwa wani ya zaɓi wancan wani ya zaɓi wancan kuma duk su daidai innamal a'malu niyyati wa li kulli imri'in ma nawa don haka in mutun zai yi abu yayi akan ikhlasi yayi abu don Allah kuma ya nemi Allah shi mishi muwafaka muna roƙon Allah ya sa mu dace akan wannan al'amari da ya dora mana mai nauyi to so ina jin to to shikenan wanda ya fara daga hannu kuma gashi gaba to ga kuma ma sani to kai taso ka fara ai malamin yi magana in mutum zai magana sai ya faɗi sunan shi sannan sai ya kara a ah, ah, bayanin ka na ka nuna cewa ah, maslahar kansu ta sasun karo cewa tsakanin wani ne buhari da nan jiha ya kama gana na azar eh. to sa'an nan kuma <laughs> ah, a tsakanin eh. da buhari wai duk kusan guda ne mai makon eh? ah, eh. tsakanin da Allah ba a haɗa bai ma yiwa a hada a bai ba baya an ba ana iya kawo ka je a amma ba mu ba shi ne ba da da a cikin tsakanin ya ci hali ga gaskiya ba ba <laughs> <laughs> mutane suyi su yi hankuri so da yawa kamar yadda an ka sani nan bagire ne da an ka zo a ilmantar da mutane kuma misali yanzu da za ka yawa malam dama ya jefa ƙuri'a tsakanin da Allah guda dai da cikinsu don bai yi wa in ya jefa guda biyu ya yi dameji ko ba haka ba amma kun ga yayi kawaicin barin abin don yin adalci ga kowa iyaka an ba kowa da aikin yin wannan fatawa makan shi sannan babu lahi ka samu abokanin ka kai abinda a dalilin boye ra'ayin shine samun haɗin kan musulmi to malam sani bismillah oh. shi ni na son ƙara jaddada kalmomin da malam yayi na ƙarshe wato babu shakka muna da aiki mai nauyi gabanmu Allah ya shige muna gaba wannan al'amari abu ne mai nauyi a matsayin shi na amana a kanmu akwai wasu abubuwa guda biyu da so da kiyayya duk suna da illa hmm. ah, amma galibi abinda mutane suka fi gani illar shi shine abinda ya shafi kiyayya nan ne rashin adalci ya fi saurin shiga to duk da soyayya ma tana da wannan aiki shi yasa ainihin ake ganin ah, mutumin da yazzan Allah maɗaukin sarki yake magana cewa katiba alaikumul qital wa huwa kurbul lakum fa sa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum wallahu ya'lamu antum la to soyayya ita kanta in ta ina na mutum sauke shi to tana sa shi ma ya tashi daga wani matsayin na rashin iya yin adalci ga abin da ke gaban shi kamar yadda nassin qur'ani yake magana qad shagafa hubba kaga ashe soyayya yana iya sa kiɗi mai yawa har kai wani abu wanda bai shirye ka ba to abinda ni nake fahimta abinda ake nuna mana mun dai ji abinda tsarin musulunci ya nuna to kowane mu wajibin shi shine ga duk ga kowane irin matsayi na takara sai kai iyakar binciken ka bisa ga abin da ya bayyana gare ka ga iyakar fahimtar ka da ijtihadin ka kai matsaya a wannan guri amma mu yi hattara da gina hukunci akan abubuwa na zargi idan ana magana ta shari'a abubuwan zargi ba a ɗaukarsu yana da kyau yanzu duk abin da yake na zargi ne ko kuma wasu abubuwa waɗanda 'yan siyasa ke ciwon juna da su waɗanda suke ba su da tabbas to kai mai hankali mai ilimi to ba ka hukunci da irin waɗannan abubuwa sai dai ka yi ƙoƙari ka yi bincike ka tabbatar da abin da an gaskiya a kansu to wannan ya kamata a kula da su a ƙarshe babban hatsari ga wasu da dama waɗanda ke ɗaukan matsayin cewa ba su neman wannan aibi ne mai girma kuma alhamdulillah mala ya ya ambato aibin da ke ciki kamar kai ma ka faɗa wata ƙungiyar 'yan bamu jefa to kana cikin waɗanda suke ƙuri'unsu sun jewa amma sun yi damejin kai ma duka yi damejin har na ka damejin ma har ya na wanda ya ce don shi ba da niyya ba kai ku daga kai saboda haka ya kamata mu kula da wannan yi da lokaci zan dakata Allah assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh uh, uh, bayanin da mallaye daga baya ya sa shawara ta ko kuma tambayar da nake ta. Kaɗan samu tangar amma ina son ba da ƙara wani bayani hmm. a jihar sokoto ma da 'yan takara duniya kuma dukkaninsu ana zargin su da wani abu da wanda wanda malla ya ce ba a gina hmm. zaɓe a kan wani ya tarbi wanda hmm. ya shafi. Sauraka cikin su sai wani zaɓa bisa ga abubuwan da ake zargin su suna ka aku da yawan alaikum Malam bismillah wato mutane su a kuma magana da na faɗi ta farko cewa 2019 ta yi haɗari bisa ga 2015 saboda yanzu nan kai aiki ya cimma fa kai za ka je kai abinka tsakani da Allah Shi kenan na so yin dan tunatar da mu ne akan cewa wato da matsala ta siyasa tana daga cikin wadda take da komi rikici ta komi ba abin mamaki ba ne mu goma kowa ya ɗauki mataki na daban kuma dumbule ne sa ido bayan kafa matsala ce ya yasa ce ta farko inda aka fara samun saɓani wajen saɓani saboda haka a nisanci bayan da misalai misalin da an ka bai kowa tsakani ne da Allah ya je ya tunani ya isa wannan bai da ganin wannan bayanin ma da gare an ka tsaya da yayi saboda ni ina iya ingancewa yanzu ta yi haɗari bisa ga 2015 kuma ina ya kare wani ya ce shi kuma can tafi hmm. kuma ya ka gaskiya ta annabi na ta ga na ɗari yanzu da guda wannan dan wancan yanzu ne kariya amma yanzu ba a da kariya da haka ta yi matsala na yanzu ko ba haka ba hmm. a yi abu ga hili shi ga ai da matsala hmm. saboda haka Allah duk misallan da aka ta kawo wa a yanzu kai tsakanin ka da Allah in banda muka samu matsala da jagoranci da wasu za su zauna su yi musulmi ɗaya Sama halin da ake ciki shugabancin na musuluncin namu ya rabu shi mallamai ta su turka daban waɗanda ka jagoranci daban kuma kowa ta shi alƙibla daban don waɗanda ka magana a kan musulmi a ƙasar ga ganin suka kai musulmi ba ko gane komai ba in ba su ɗaukar mataki ma ba a ko faɗa maka kuma bi aka kakkajiya da baya in ka ji a ce maka ai kai an baka gane ba in kai magana mai zubin bari a ce ai baka bincike ba baka yi kaza baka yi kaza ba kuma su bu su bincike ba don su faɗi Allah da Allah ba bu su karanto ba kawai wai su su sun kai sanin wani duniya ga kaya kila ma America suka fi tsoro ko wani abu na daban abin sun suka sani kenan so haka muna cikin wani hali na jagoranci gare mu sai zan ba mu da waɗanda za su yi mana matsaya mu bi to shi ya kai mu ga matsalar na an kafa kowa da hankalin kai ne to kowa ya ji tsoron Allah kuma ya sani magana so da kiyayya matsala ce ta aqida eh wa an yuhibba lillahi wa yarda lahu wa yaghlibu lahu ga bana iyaka kada a dauki tawar ko ko son ya wuce wuri in saboda Allah ya shi da shi kiyayya ko ta wuce wuri amma wuce wuri ina magana nan ba irin magana da 'yan jarida kai saboda haka in kana so a ce yan zakewa ga addini ga wani abu suka rufe domin duk da sauri kake kana kallon lokaci a yi sallah kana ɓata lokaci a yi kaza ta kai masu tsanantawa ga addini wannan ba tsanantawa ba saboda haka ga soyayya idan da ya zan kayi ta saboda Allah kuma ba ka wuce abin da a ka'idodi na musulunci ba domin in ka yi tsaye da an ce maka wani ka a ka kawo wani difa'i ka tunkuɗe ga wani abu da aka sa ce ka wuce wuri a sai dai ka faɗi yau a ɓata nan sau da aka yau ka gobe ba ka tauri ka ce da musulunci da kirista duka addini guda kowa shi koyi sannan an mai tsarci kai sau da haka Allah mu tsaya a nan kada mu yi mu kama wasu jaye-jaye wallan duk ya yi bayani ɗauke ko da ba a haɗa maka in duk farfaruna ya yi mu da bayani duka na ƙwarai duk na ƙwarai babu mugu cikinsu to wani ya yi wani in kuma kuna ganin ba ku yarda duk me a guna to mugun wani ya hina wani ka je ka ina ka yi jihadi subhanakallahu wa bihamdika alawai akwai wani bayan ko duk bayan ne akwai dalke akwai akwai wani lalai to shi gidan abu biyu ko da uku na so na yi magana su na wani kwasa nemi da jama'a ke zai zo zama karshe daga cikin abin da cikin illolin demokaradiyya wasu su ba su kuma da ya kawo shi kamar akwai wani babban abu yanzu da muke fuskanta musamman a social media wanda yake mutum zai hau ba abin da yake yi sai zagi da cin mutuncin shugabanni abin da yake wanda ake yi kan fodiyar aka zo zaɓe amma ziyarar koyaushe ba abin da ake yi sai ƙazuffa da zage-zage da cin mutuncin shugabanni inda ka yi turanci ya ka hauka rubuta abin da ka gada ba na so alakanta in liƙa shi da abu na biyu da so in magana kuma in roƙo kila subsequently kila ko after zaɓe in mm. kuma wanzu malam zai tsokaci a kan shi so da yawa muna da muna da wani problem yan misali ka zo ka zaɓi shugaba ka yi duk ka bi wannan abin da malam ya ce ka auna ka kwatanta ka yi don Allah ka ga ga mutum mai gaskiya da rukun amana ta zaɓe shi ya hau shugabanci to yana da muhimmanci zan tun da ka aminta da shi mutum ne mai amana ka zaɓe shi to kuma zai riƙe amana da to ya kamata ta kyauta mai zato domin so da yawa da yawa mutane ba suna da muna da nakasi wurin fahimtar cewa shugabanci ba abu bane wanda yake kawai kai yadda yake faɗo ma da kai tana ganin ga ya kamata a yi haka nan za a yi shi inda ka hau kujerar nan ka san irin matsalolin da ke nan ka fahimci abubuwan da za ka yi ko cikin gidan ka ma misali yanzu ko cikin gidan ka kana ɗaya biyar ko wanda yaro kila abin da ya dame shi ni yana son littafin rubutu ni yana son biro shi abin da ya shame shi abin da ya dame shi amma kai duk problem ɗin nan guda biyar sun hau sai ka auna kila su su tsinka sai ka yi kwafiya da to wasu ne malakin zai na lokaci ga yi wa shugabanni uzuri of course ana ba da shawara da sauransu sauransu amma muna da nakasi kwarai da suke yi wa shugabanni mm, ah, uzuri mm. kila zan roƙi jama'a subsequently kila ko bayan an yi jama'a an yi zaɓe an gama kila shirya wata lacca musamman kan abin da ya shafi dangantakan mabiya da su kuma shugabanni ne mabiya kamata su fuskanta ko kuma da na shugabanni su kuma shugabanni su abin nan wanda suka cira ne wannan yin amma in zan ƙara duk da yake malamai sun riga sun wannan magana duk za mu yi kwanar da za mu yi kwanar da za mu yi mu tsaya mu yi magana fi sabi da tsakani da Allah mm-hmm. kan ka'idodin da malamiyar. ya daga mana wanda zaɓe na 2019 kamar yadda ɗan'uwana ya nuna wa babu wata matsala very clear inda kana son ka so zuciyarka ko kuma kana son kana kin wani don kuna kin shi amma as clear as daylight jama'a uh, muna kokarin wayan mu rufe taron da karhe goma da rabi bari

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم السلام عليكم wato ni a fahimtar da Allah ta yi gani game da wannan al'amari na siyasa ne to wani mu ya fi shi mu ya muka saka mu cikin wani ɗari game da shugaban ƙasa da kuma kawai jiha don abinda an ma'aunin wannan ni auna ni cewa wannan shugaban kasa na bisa ya da kai shekara uku suna mulki ko kuma da inda kaji ya yi magana za ka yi wasu maganganu waɗanda ba su dace a ce shugaban ba ta yi ba sannan kuma wannan mai fita mai fita mai fita wanga shugabanci shi ko in kaji wasu tuwa na rediyo kai ka wala da bismillah assalamu wannan ya zama kamar na uku akwai lokacin da muka shirya wata muharra wadda muna son mu fito da yan shiya gini suna koye-koye a sokoto north local government to shi malam ya zo na gabatar da takarda sai zan lokaci ya kule mun ka ba da ya an rubuta na da shi asalin wannan disamba 95 95 na sihohi shiya ko hujjojinsu mm. to sannan ya ambaci gidan jama'a ka wannan a makaranta muna da wani gida can da muka ɗauka za a yi da jama'a sannan bai da dawa da madina ba ya yi sati da yawa ya kai gabatar da kasidu da kasida da bayanai wanda shi masu mahari wanda da tayin da ya yi shi ya fi shi ƙasira ta riga to ni kuma zan yi ina hata wannan muhadara ita ma da yake akwai abubuwa da yawa da su faɗi wanda samu waɗansu ba to sai ya ƙoƙari ya samu ya rubuta wani abu wanda zai zama matsayin littafi a sake bugawa alhamdulillah ka ji mutane sun samu abin karanta wanda ma bai halarta wannan ba kuma duk majalisar musulmi ta samu ƙarin wani wata lada ta musamman insha Allah muna fata Allah za ka mai lafiya ne sannan kuma ya mai shi gida ko ya sa lafiya lau kuma samu kuma mun fahimci bayanan da aka yi muna ya ba mu yi ku aiki da su insha Allah salamu tun da bayanai ne ake na demokradiyya kun san mata suna da yawan gurgu ba mu sani ba akwai ƙarin bayani ko tambaya ko da a rubuto ne a aiko daga wurin wurinku

mata an ku da wallahi tunani ne kuma yin shi gaskiya ne eh eh, eh suka da yawa na wanda ka suka kawo su mm. Mm. su a ƙarshe eh, wannan ƙwarai in ba mu ci gaba Assalamu alaikum. Muna godiya ga matan da wannan tunatarwa da ya mana. sannan kuma gaskiya wannan zaɓen ba ya da kusa kowa na san gaskiya ba mu yi wani to bari mara yanzu sai ya rufe mana da jawabai na ƙarshe ya ba to alhamdulillah na yi farin ciki da aka samu dama yan uwa suka tattofa albarkacin bakinsu ah, ni kalma guda zan faɗi Eh, cewa ba mu zo nan don mu ce ku zaɓi wani ba tare da ni personally a ra'ayin ƙashin kaina ina ganin daidai ne malamai su ayyana mutane yan takara su ce su zaɓa in dai za su yi tsakanin da Allah bisa hali, ni ba ni ganin laifin wannan misali ba ni ganin laifin jama'atul musulmin ta fito ta ce a sakkwato ta ɗauki ɗan takara wane tana goyon bayansa kuma duk wanda ke tare da su tana son ya zaɓe shi hmm. idan an bi yadda ya kamata an cimma wannan matsayin ya za a yi a cimma wannan matsayin jama'a ta sani ana ya zama da yan takara a ji manufofinsu ko baka ba a yi alkawurra da su za mu baka haɗin kai in ka ci mu kuma 1 2 3 4 ga abinda muke so ka samar da ci gaba ina ganin ba laifi bane amma watakila muna ɗari ɗari da yawa kuma ina gani ya kamata mu rage wannan ɗari ɗari amma dai na so in yi tambihi ga ɗana mujahid wanda ya fara magana <laughs> ra'ayinsa ya yi canjaras da na farfesa ba yawa da waccan yar uwa ta ƙarshe da ta yi magana ba maki akwai masu irin ra'ayinku da yawa amma in aka zo ga wuri ba ra'ayin ne matsala ba in aka zo ga wuri ka lura kana da magabata ka zan mai ladabi ka gani yanzu in ka cire wannan da aka ne na farfesa gashin na kusa da ni wa'annan manyan yannena ne ga da'awa wancan layin gaba ɗaya su ne shekaru 38-39 arba'in baya suke zuwa har gidan mu su ɗauke ni ina yaro ban da kaiwa wajen ba mu wa'azi an da rai mu birnin kabi mu tahi jega mu gusau har mai duguri ba inda ba mu je ba suka yi ɗina. dina maganganun da ka hude su ban iya hude su gaban su so in aka ce kana da magabata ga wuri ga ilimi ga shekaru ga dattaku to ka san irin kalmar da kake faɗi ba ra'ayinka ne matsala maka ce ijtihadin banza banza ta kawo mu wannan wurin wannan abin da kaga ina magana tun farkon 90s nake bincike a kansa maganan zaɓe kuma na yi paper 1996 akan zaɓe da matsayin sa shari'a musulunci ina kake 1996 to ya zan zura ce kace ijtihadin banza kaga babu tarbiyya no ana faɗa maka ne don kai ladabi kuma abin da yasa ni faɗi wannan man keɗe ka shi ba don bai ni a gani na ba daidai ne muna magabata mu bari ku ba daidai mu kyale ku ba idan yanzu ina karantarwa ni duk lokacin da nake karantar da kai ni wakilin annabi sallallahu alaihi wasallam ne in ka taba ni annabi ka taba in mun hita waje kai abokina ne amma na san na haife ka wasu ɗaya na makira sun girme ka so ya kamata ka sai irin magana da kake faɗa in ka zo cikin mutane ko warinka ne balai magabata irin waɗannan da aka banka bale maganan addini wadda ilmance aka bincike ta aka faɗa maka ba son zuciya aka faɗi ba ba wanda zai ce maka dole sai ka zaɓi ɗan takarawa ne ba kuma wanda zai ce maka wane ya fi wane ba aiki mu bane mu wannan amma in ta kama zai yi mu yi wannan bayan mun ci mu matsayin haka nan to kuma wannan mun kai baka da hakkin ka ce mu yi maganar banza baka da hakkin ka ce ba mu yi daidai ba amma kana da hakkin ka faɗa ra'ayinka but inga ladabi dai irin ka anan shiru ya kamata yi don uwayenka na nan sai ka bari su su yi magana wanda ita ce tarbiyyar musulunci in kana so mun faɗa in ma baka so haka ya kamata mu faɗa muku in mun kyale ku mun cuce ku ni ka gan su nan wallahi kullu ina alfahari da su ga su nan su amma gabata nan su suka mini tarbiyya ta da'awa kuma su sun sani duk inda na gan su ina darajanta su ina mutunta su ina kuma ba su girman su da su da kawai da suka karantar da ni da waɗanda muka yi tarayya ta harkar da'awa tun shekarun baya kuma muna nan tare har yanzu to ne tace tarbiyyar da nasu in baka shawara akai ba don in tozarta ka ba don bai kamata gobe wani kuma tashi irin ka ya irin wannan magana a irin wannan taro ko wani makamancin sa ba wannan ita ce nasiha ta wannan roƙon Allah ɗauke sarki ya azami sa ga sawaba kamar yadda nace kowannen mu zai yi abinda yake ganin zai da shi ne amma dai mu sani Allah zai tambaye mu to Allah ka sa mu yi abin da ya kamata kuma Allah ka mana naka zabi ba na mu zabi ba سبحانك اللهم wa اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب wa وعليكم السلام ورحمه الله الله wa rahmatullah Allah ya saka mu Allah ku dan dakata jama'a kadan ku a majalisi irin wannan yanzu an yi ta bayanai kan ya na a da shugaba na kwarai ko hmm. akwai abu guda har yanzu wanda ba a faɗi ba shin bayan an gama zaɓe an kafa gwamnatin sai a yi mai kuma sai mu jaye <laughs> ga malam dr suleiman sifa mun je da shi abuja wani taro kwanakin baya mun haɗu da ah, abin nan karkashin wata ƙungiyar mun haɗu da hamid ali na yi postin ɗin shi ma a social media sun gani muna zaune muna jiran wa shi ko da ya iso ina jin namiji guda tare da shi duk saura mata ne ko wagga ita advisor to the president on social media wata orgin cikuko ne ko wagga ita akada wanda ita aka za wanda ita aka za wato abinda nake so in nuna shi in faɗi shine gaskiya fi sabilillahi shugabanninmu na buƙatar goyon bayan mu mu taimaka musu nisanta da muke da su dole dai sai sun tafi da mutane ko kai ko wasu to ko rashin iya ladabin mu ne ko beye mu ne ko hankulin mu ne yake kasawa sai mu tura su irin turin dan koyon keke ko sai mu dawo baya mu jaye wa'ancan sai su kama su su rike kai ka gama zaɓe wa'ancan su adda gwamnati saboda tsakanin da Allah lokacin kusan mace uku ko hudu da suke tare da shi da namiji guda dukkan su ba ba namu bane saboda haka duk inda zai ga ko ya ce wani abu su za su faɗi magana wa zai ji tasu don haka yana da kyau lallai mu ma mu samu wani hanyar da za a iya kusanta shugabanninmu ta irin waɗannan hanyoyi kuma me sun kashi mu kwarewa da shi babu ƙarshen ta lokacin da aka tashi za a jawabi jawabin da malam ya kusan kowa kan sheki na sai a ce kamar da malam ya ce kowa ka kai nan jawabin nashi ya fa'ida yes saboda haka gaskiya wannan yana daga cikin nakasun da muke samu in kun dibe yanzu kamar gwamnatin ita kanta ta Buhari tun da aka kafa ta 2015 mun yi kowa ya ki wurin kafa ta amma daga tsakanin Allah mun shiga cikinta, ta ba mu shiga muna gefe saboda haka gaskiya zaman gefe bai yi mu al'ummar mu dole mu ma mu tashi mu sake koyon duk hanyar da ake bi a shiga mu shiga a tare da mu ina jin kamar yanzu ya kamata a kira addu'a ko ko kana addu'a akwai sanarwa sanarwa da godiya to sai dai godiya ke za mu farko da Allah mafi saki da fara wannan dama da shi mai magana ya tsara wannan da shugaban zama da mu waran fara da Allah ba mu nan kaɗa wannan gefen ba so muna fatar kuma idan aka sake kira irin wannan haduwa za a kokari a zo a ƙarshe zan so in kira ok akwai sa'in sanarwar a rubuta